من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدم كسابا a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna muktasar khalil fil fiqh maliki wanda fadilatu sheikh al imam khalil bin isaq al jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin babin nan wanda yake da tsawo wanda ya shafi al'amuran aure da auratayya a tsakanin musulmi za mu taki a darasi na ɗari da hudu, inda mala yake cewa wa ma fusika ba'dahu fal musamma wa illa fasada kulmisli. duk auren da ya ɓaci bayan an yi auren kuma miji ya sadu da iyalin to fal musamma abinda aka yanka na sadaki ita wannan matan ta ce ko kuma a samu sadaki na kwatankwacinta kamar yadda aka ba da kawayenta to sai a ɗauki sadakin gabata, mai me yasa saboda saduwa da ita da aka yi idan ba ku manta ba ya ɗora mana ne akan maganan baya inda yake cewa wa in ka hal'abdi wal mar'a ko da yake ya haɗa ne da shi ma na gabaninsa ya yi ka ala fasadihi ya ce fala talaka wala irsak wato auren da ainihin bawa zai yi ya zama waliye da auren da mace za ta yi ta zama waliya wato wannan aure bai yi ba sannan kuma ya ce latufika ala fasadi ba wai wanda aka yi tifaki bisa lalacewansa ba saboda ya dora mana kan cewa akwai auren da za a bata akwai auren da za a sake saboda aka irin wannan falatala kawala irsa babu maganan sai an sake tunda an rusa ɗaya daga cikin manya-manyan rukunoni ne ba ya zama wa waliyi mace ba ta zama wa waliyya to an samu haka to kun ga ba maganan saki sai dai a tarwaza auren sannan wala irsa kuma babu gado ka kame satin kamar mutumin da ya auri mace ta biyar a ka'ida hudu Allah ta'ala ya ce kowanne ya aura ban kai hau ma tsaba lakum minan nisa'i masna wasu thulatha wa ruba' saboda haka hudu aka ce a tsaya ban sun Allah ba wa wahidatan aw ma malakat aymanukum wa harrama waqahu faqat saboda haka takun da zai yi saduwan da zai yi ya haramta masa komi da komi musamman idan ya kasance an samu matsala kamar yadda muka yi bayani a can baya wa mafi sai ka ba dahu saboda haka duk abin da aka bata auren da aka lalata shi ba dahu bi ma'ana ba dalwatsi idan aka yi aure mijin ya sadu da iyalin sannan aka gane akwai matsala aka lalata auren to saboda saduwan nan fal musamma ta cinye sadakin da aka ambata wa illa in kuma ba ambaci sadaki ba fa sadaqul misl to a samu sadaki irin na kawayen tabata ina fata an gane wa sakata bil fasqi sannan sadaki ya faɗi wa sakata as-sadaqu bilfaski ƙablahu bi ma'ana ƙablal watsi don haka sadaki ya faɗi kafin wato miji ya sadu da iyalinsa idan an samu aure mai matsala tun kafin ta tare aka gane matsalan auren aka tarwaza auren to kun ga babu maganan cewa ya ambata mata sadaki ko abinda ya ambata mata taci ko kuma a ba ta sadaki irin na kawayenta illa nikahar dirhamaini sai dai aure na ainihin dirhami biyu wanda sadakinsa bai kai ba aka yi aka yi ya cika kuma ya ki cikawa ga masabar malikiya duk sadakin da aka bayar bai kai rubu dinar ba aure bai ba duk yadda aka yi aure bai ba su kuma masabar masu hadisai suna cewa komai karancin sadaki inda har ita da waliyanta sun amince aure yayi to kun ga inda ake samun rigima kenan dun wannan waje waje ne mai abin nan mai hatsari su masabar malikiya suna ce bai yi ba waɗansu masabobi suna ce aure ya yi kuma abin da in aka yi rigima a kai wato hukunce-hukuncen da za su tsoro a kai akwai matsala don ga masabar malikiya da suka ce aure bai yi ba to kaga ko an samu 'ya'ya fa ba same su bisa ka'ida ba to shi yasa za ka samu wani lokaci malamai suna rigima mai tsanani akan irin waɗannan matsaloli ko ire-iren waɗannan matsaloli domin wanda yake bai ba da wanda yake yayi kafin ka haɗa kansu yana da wahala in ka bi tsakiya ne ma ba zai yi ka bi tsakiya ba in ka bi tsakiya na za ka bi wannan ya ce bai yi ba wannan ya ce ya yi to kai ina za ka ratsa in kana son ka haɗa kansu ina fata an fahimta yana da wuyan sha'ani to amma sun ce auren da aka yi shi da dirhami guda biyu aka yi aka yi miji ya cika ya ki cikawa aka lalata auren fanis uhuma to ta ci rabi ta ci rabi ka kamar sakinsa wannan yana so ya gwada mana cewa duk auren da aka yi masa fasko ya sa lokaci dole sai ya rike kalmar larabcin shine za a bambanta fasko aka tarwatsa su to a nan inda dirhami guda biyu ne kudin kaɗan saboda karancin sadaki to ta ci rabi sai a mayar masa da rabi duk da kasancewa an tsaura aure ba ta tare ba an tarwatsa auren ka shi kamar sakinsa mutumin da ya zo ya bada dubu ɗari aka daura masa aure Shi ne normal sake sai wani abu ya faru da wani abu ya faru bata tare ba bayan ya bada sadaki dubu ɗari kawai sai ce ya sake irin sakin wa wannan. da ce ya sake to a ƙa'ida ta musulunci wannan dubu ɗarin da ya bayar a matsayin sadaki ba za a dawo masa da shi ba sai dai a dawo da dubu hamsin kaga normal saki kenan dubu hamsin din ma Allah ya ce illa an yafuna aw yafu wallazi bi yadihi uqdatun nikah saboda haka yin sun yafe shi kenan amma su waye ne masu yafewa illa an yafuna aw ya'fu wallazi bi yadihi uqdatun nikahi wane ne bi yadihi uqdatun nikahi waliyul mar'ati ko wakilu zawji ko kuma az-zawju ina fata an fahimta to saboda haka idan saki ne mutum ya auri mace sai ya sake ta kafin ta tare to ta ci rabin sadaki to yan bai ambata sadaki ba fa daman yayi wayo ne yana son ya ɗanyi kwalo-kwalo sai ce daman ban ambaci sadaki ba ni na sake ta to ko ya sake ta kuma tsoshi a kwarai da gaske saboda mai saboda ya yi wasa da hankali kamar ya ɗan ɓata mata lokaci ba daidai ba ne ina fatan an gani kaga wannan normal saki kenan amma akwai matsala a cikin aure aka ce a tarwatsa auren to wannan da bambanci saboda kuskure aka samu Na. wato adu almutalazzazu biha matan da aka ji daɗi da ita ba saduwa da ita aka yi ba bayan an ɗaura aure kuma sai auren bai ɗore ba aka tarwatsa auren to dole a ba wani abu kaga adalcin musulunci kenan an ɗaura masa aure da mace tana gidansu bata tare ba yakan ɗan kai mata ziyara su yi wasa amma dai babu saduwa shikenan kuma sai aure ya lalace a hanya to dole ya bada wani abu idan aure ya lalace dole ya bada wani abu wannan kenan waliwali ya tsagirin waliyin yaro karami yana da daman fasko akdihi ya warware kulla auren fala mahara wala idda babu sadaki babu maganan idda a nan malaman masafar malikiya sun ce ko da kuwa yaro karami ya sadu da matar to babu babu idda me yasa ka ce babu idda Wala ibrahim me yasa eh, saboda saboda shi yaro karami bai da mani shi yasa kun ga wannan mun shiga fagen manya idan a kawo irin wannan aure ma alkalai sai su yi takasanzan sai an yi nazari mai kyau kuma sai an hada da waɗanda suke da ilimi a wannan bangare eh, amma mu bari mu dawo kan karatunmu tunda mu ba alkalai ba ne <laughs> eh, kun san a ka'ida ba yadda za a yi yaro karami ya je ya aure waliyinsa ko ubansa yana nan ba tare da ya yadda ba to sai aka samu irin yaran nan masu karambani kawai yana dan samun kudi yana abun nan kawai sai je aure ba tare da izinin ubansa ba saboda in ka kai wani munzali ka yi in ka balaga zaka iya yin auren ba tare da babanka ya baka izini ba amma kamar yadda muke fada a baya ko muka fada a baya in dai aka yi irin wannan aure to ka tabbatar yaron dan bariki ne ma mai yiwa iyayensa yan bariki ne ko iyayen matan ma yan bariki ne mun ba yadda za a yi yaron da kaga hankalinsa bai gama nuna ba musamman ma irin samarinmu na yanzu da za ka ringa ganin su tangal-tangal za ga mutum da girmansa amma wawa ne warai da gaske to ake haka kawai ya je ya ɗaura aure ba tare da izinin waliyinsa ko ko ubansa ba don an zo an samu matsala ya za a iya warware da wa za a yi magana idan da ki za a yi magana dai hankalinsa bai cika ba ina fata an gane to nan sagir da ake magana shine yaron da bai balaga ba yaron da bai balaga ba kawai accidentally aka je aka yi aure waliyinsa bai sani ba to shine abinda malam yake fala anan in aka zo kawo labari ma waliyin aka ce ai wane ya yi aure ya ce wane wani wane wane da ya yi ni ina da wane a gidana amma akwai babba akwai karami aka ce karamin ya ce karamin aka ce karamin kuma aka tabbatar ya yi auren to a lokacin shi waliyansa ko ubansa zai iya ce bai yadda ba in ya ce bai yadda ba a tsarin shari'a musulunci to aure ya lalace in kuma an dage sai auren ya yi yiwu to duk abin da ya faru shi wannan wali ko baba ruwansa duk saboda zai yi wahala abin ya mike lafiya saboda yaranta to shi ne mala yake cewa a irin wannan aure idan ya bata fala mahara babu sadaki saboda dama shi ya kamata a tattauna da shi ba tattauna da shi ba kuma wala idda ko da ya sadu da ita babu idda saboda me saboda saduwa da ita wasa ne kawai wasu malamai kuma suna ganin da a ba da sadaki kuma komi yana iya faruwa eh gagan aka ba da sadaki za ta yi idda wa in zuwa bi shurudin idan aka yi auren da sharuɗa au ujiza ko kuma aka zartar masa haka za ka ta yi ɗanka wane ce yanzu ake wane wane wato har ya yi wuyan da zai aure da kansa ba tare da mun sani ba saboda yana samun kuɗi amma yaro ne fa ƙarami wawa ne shekararsa bai wuce kaza ba bai gama mallakan hankalinsa ba sai ce to babu damuwa to kun ga ya yadda saboda ko yaro karami ne in aka daura masa aure kai matsayin su kace ka yadda ka karba aure yayi duk da kasancewa ba za a tare ba sai bayan sun girma ina fata an gani to su irin wannan a da suna yin haka to da aka girman an samu rigima kuma nan ma to za a dauko bayani ne tun daga tushe don a samu saukin warwarewa kwarai da gaske don za a iya samu rigima sai dai kun san mutanen da su suna da amana idan suka yi magana guda daya ba su cika canzawa ba amma yanzu kai magana guda daya in ba ka yi a hankali ba yaranka sai sun sanya ka kana maganganu goma sai ka yi goma warai da gaske sai ka yi goma ko kana da ɗaya yana nema a wani wuri ya zai ta matsa maka ka je ka tambar ko menene karka yadda ka yi garajen tafiya ya yi don akwai abin da ya kamata sai ka bincika amma ka je ka yi garaje ka je ka yi magana ana ganin mutuncinka da darajanka sannan daga baya yaro ya zo yana ta walawala don zai yi haka to waye a ruwa shi ba abin da ya dame shi kai kuma ya taba maka mutuncinka ko a zo a yi maganan yarka a zo a yi ta matsa maka lamba ka yi subul da baka ka amsa sannan daga baya kuma a zo a samu matsala to waye za a ga rashin mutuncinsa a gani kai za a ga rashin mutuncinka to ina amfani shekarunka a duniya da experience ka a duniya ina amfani na ce su kawai saboda tsaban matsin lamba su zo su saka kai alkawari ko kai yarjejeniyar da ƙarshe ba a sanya zai kare ba wannan kenan saboda haka duk auren da aka yi shi da sharuɗa ko kuma aka zartar da shi wa balaga sai kuma yaro ya balaga wa kariha da ya balaga kuma sai ya ki sharuɗan ya ce kayan sharuɗan nan ashe a da hankalinsa bai gama cika ba ya yadda da waɗansu sharuɗa sai da ya girma sai ya ce kayan ya ce sharuɗan nan ba zai yi ba to fala huttatlif tun da ya riga ya girma yanzu waliyinsa bai da iko a kansa saboda haka yana iya sakewa sai dai kuma kun san idan ya sake akwai ka'idodi na sake ina fata an gane kafin ya sadu da ita صلاح المسمى او sadaqul mithl kafin ya sadu da ita tana da rabi in kuma bayan ya sadu da ita ne falahal musamma aw sadaqul mithl wanda yake bi akmali da bayar duka wancan rabi wannan kuma duka gaba daya to sai dai kuma yaro karami ya kai masa aure bisa sharuɗa da ya girma ya gane sharuɗan sai ya yi tawaye sai ya sake matan bayan ya sake aka zo aka ce a bai kamata ba menene tun da dai akwai mutunci akwai kaza aka zo aka sake abin nan din sai aka sake daura aure karo na biyu to sharuɗan nan na can baya za su yi aiki ko ba za su yi ba eh ba za su yi ba saboda me saboda wannan saki to idan sakin kome ne fa ba sake daura aure ba sai mayar da ita shine problem din saboda in ya mata saki daya bayan akwai saduwa kaga tana idda tana idda sai ya mayar da ita ba sai ya bada sabon sadaki ba to kaga sharuɗan nan za su saki dawowa don akrab su sake dawowa idan kuma bai sadu da ita ba sake ta to kaga so rabu kenan gaba daya in yace zai mayar da ita baya da yanci sai dai ya sake bada sabon sadaki ya sake daura aure haka ne to kaga sharuɗan baya su riga sun rushe kenan to shine bambanci na'am wa fi nisfi sadaki amma a irin wannan a cikin rabin sadaki ne akwai zantuka guda biyu idan bai sadu da ita ba omila bihima duka an yi aiki da su waɗansu malamai sun ce a ba da sadaki kuma an yi aiki da wannan waɗansu kuma sun ce kada ba da rabin sadakin tun da dai ya riga ya girma ya yi tawaye kuma bai sadu da ita ba to rabin sadakin ma ya tafi babu shi kowanne an yi aiki da shi kun ga wannan ya gwada da wato sun yi irin wannan shine umila bihima wal qawlu laha hukunci yana gareta, da maganan ta za a yi hukunci annal aqada wa huwa kabirun ko innal aqada ina jin abugun kofin bugu innal aqada amma anan annal aqada me yasa yazo annal aqada da kuma innal aqada saboda alƙawlu da aka ambata nan duk abin da ya zo bayan ƙaun wa mashtukka to ana yin masa kisra ne to amma a nan akwai abin da ya shiga tsakani wal ƙaunu laha annal aqada kaga an almu'awwal kenan wal ƙaunu laha za a dauki magananta an al'akada au in al'akada wato an ɗaura musu aure wa huwa kabirun bayan ya girma ne yana da hankali wato yaro ne karami ya kamata aure bayan an masa aure da sharuɗa aka tabbatar da sharuda amma abin da ake nufi sai bayan ya girma tukuna sannan matan za ta tare to bayan da ya girma ya hango abubuwan ya ce kai sai rikici ya balle sai ta zo ta ce ai bayan ya girma ne ba ana nufin abin da aka yi tun yana yaro shine za a yi la'akari da shi ba tunda yanzu ya riga ya girma to da shi za a yi kamar yarjejeniyar bayan ya girma ne wata irin magana ce aka yi to wannan abin da matan ta fada shi za a lauka amma wasu malamai suna ganin za ta yi rantsuwa shine sai ta karfafa magananta wasu kuma suna ganin babu rantsuwa don nan bai ambaci rantsuwa ba ina fata an gani wali sayyidi shugaban bawa waraddu nikahi abdihi yana da daman ya mayar da auren bawansa wanda bai bashi izini ba bi falkatin faqat ba inatin da saki guda ɗaya mai nisa kana da bawanka yana maka aiki shi kenan kawai sai je runtumo aure da ya runtumo aure baka bashi izini ba tunda da bawa ne to sai ka sake saki da yake kuma saki da yanda mai nisa ne wato babu komai a ciki in ka ji an ce maka falka baina ne laraja ta fiha babu komai a ciki wannan ya shafi bayi ne kuma ba zai iya sakewa fiye da haka ba dalilin da ya sa wasu malamai suke ganin in ka yi saki guda ɗaya mai nisa ka sake ƙara wani a kai to na biyu bai doru ba barai da gaske na biyu bai doru ba mace ce ka sake ta bayan da ka sake ta sai ta kammala idda ta zauna ta yi idda ta kammala ba kamar yadda ita ba to bayan ta kammala idda kun ga lokacin baka da ikon kamar yadda ita haka ne ko to sai ka je dan gaisuwa gidansu sai zance ya hada ka da ita kana tunanin bari in kuka sasanta a sake daura aure sai ta gaggaya maka magana ta ce macuci kawai macin amana ban taba tsammanin zaka mun haka ba yanzu kuma ka dawo kana ce musa a sake daura mana aure waye zai yadda da wawa wane ne zai yadda da azalumi. eh ku kwatanta kamar yin rikici ya faru kun san mace ko me ma za ta fala kai kuma sai ka tugunguma sai ka ce to saki ɗayan da na miki ma na sake ƙara miki daya na sake ƙara miki daya a banza wanda ne ta riga ta gama idda ina fata an gane eh tunda ta riga ta gama idda to malamai da yawa suka ce ƙarin nan da ka yi na biyu da na uku a yawan suka ce bai yi ba saboda damun baka da iko a kanta eh, to kaga inda saɓani kuma zai shigo kenan yayin da in tana cikin idda tana cikin idda kuka je sasantawa wanda idan aka amince da sasantawa mayar da ita kawai za a yi ba tare da an sake sabon aure ba ita ko ta ce macuci azzalumi azzalumi ka fita ka bar min gidan babana ka tafi gidan babanka kaza kaza kaza kai kuma da kaji maganganun sun yi nauyi kace to bayan ɗayan da na miki na sake jibga miki to kaga wasu malamai suka ce yayi abinda ka jibga mata tun da bata kammala idda ba ina ba ta an gane to yi ne bambanci eh, matsalolin fikihu suna da wani lokaci suna da daɗi amma kusan kowanne in kaje in kaje an fada to aka ta biyu za samu akwai hujjoji ko akwai abinda malaman su kaɗan dogara da shi koda da ko bai da karfi sai a ɗan makale masa sai a zartar da hukunci na'am amma zai yi wannan saki ne shi ubangidan yaro illam ah, bawa illam ya idan bai sayar da shi ba in ya sayar da shi kuma wanda ya saya riga ya sani to magana ta kare illa an yuradda bihi sai dai idan za a iya mayar da ciniki saboda wannan to yana iya lalatawa au ya tikahu ko kuma ya yanta shi idan ya yanta bawan kun ga ya riga ya samu yanci sai eh, da ya yanta bawa sai ya gane ya yi aure ba tare da izinin sa ba sai ya sake eh mutum ne yana da bawansa yana da bawansa sai ya ce ka zama da sai ya gano bayan ya ce ya zama ɗa sai ya gano ake ya yi aure ba tare da ya sani ba already kuma yanzu ya riga ya yan taki zai iya lalata wancan auren lokaci ya gure tun da hanyar can baya ba tare da ya nemi izininsa ba shi ba wanda ya kyauta ba yanzu kuma ya riga ya yan taki shi kuma ubangidan baya da yancin ya ce auren ya lalace eh. wala ha rubu dinar sai dai ita matan idan an raba aure a irin wannan yanayi tana da in dinari in dakala idan har ta tare wa tubiya abdun wa mukatabun bima baqiya idan ya gagara biya duka to za a bi bawa da ainihin bawa mukatab da abin da ya rage musu in gurra idan sun yi rudi domin saboda duk bawan da ya je aure ba tare da izinin ubangidansa ba za ka samu akwai rudi a ciki to haka ma mukatab mukatab ya je ya ce yi ne akwai kudin da na biya saboda haka na zama da karki damu kaza kaza sai daga baya sai aka gane ashe bai gama biyan kin gan ba eh, to abin da ya rage dole ya cika in gurra idan sun yi rode illam yatlubu yubtilhu sayyidun aw sultanu amma da sharadin gidan gidansa bai lalata ba ko kuma shugaba bai lalata ba lokacin da aka zo sai ubangidan aka zo aka ce ai ga bawanka mukatab ko ga waninka ya zo ya yi aure akwai sauran sadaki ya ce ya aka yi haka tun da ni ban sani ba karshe sai ya dage cewa tun da ni ban sani ba ba zan biya ba ba za a biya ba to shi kenan su sai su zo su bi bawan ya karasa musu kwarai da gaske ko kuma ka je kayya kayya kayya har aka je wajen gaban sarki ko alkali sai ya zartar da hukunci ya ce kai wali baka da hankali ne waliyin matan idan ita ba ta da hankali kai baka da hankali ne ina yan uwanka suke tunda ai mafi yawa waliyin da zai bada aure zaka samu baki kala yake bayarwa ba haka ne ko lokacin da aka zo aka nemi auren yarka kai kadan ka zaka zartar da hukunci ai mafi yawa ba haka yake ba sai dai in kana zaune a bariki in kana zaune a bariki kowa yana nesa yana abin nan shi ne shi yasa wani lokaci don kar a yi jayayya ma a samu wata matsala kana da ya za a zo neman auren yarka wajenka sai ka ce a je wajen wani kaninka ko kuma babban yayanta saboda shi ba zai yanke hukunci gaba ɗaya ba duk abin da aka faɗa masa zai je dan yi magana da sai ce to za mu je mu tattauna to kaga idan kaninka ne ko yayanka ne ko ɗanka ne ai ka yadda za ku tatta ko abokinka ne ma dai eh, to menene matsalan menene maslaha menene kaza amma in ka yadda ka bari da kai za a rinka magana wallahi in baka yi sa abu wani lokaci sai basiran ka ta toshe a wani abu ko kuma kana jin nauyi ba za ka iya fadin wani abu ba ko mutanenmu ko wani lokaci kuma akwai kunya to shi yasa sai ka karka yadda ka yanke hukunci kai kadai ka kauce in akwai wani reasonable person wato wani mai mutunci haka a ciki ko da abokanka ne ka bar amarin a hannunsa shi sai ya faɗa maka in ya faɗa maka kai ka zo ka tara yan uwanka ko a baka lokaci ka yi tunani idan baka da yan uwa kenan farai da gaske to haka ya fi sauki domin saboda abu ya yi laftin ba tare da ya lalace ba na'am saboda haka duk auren da aka samu irin wannan rigima shugaban bawa ya zo ce shi bai san da komai ba ya lalata al'amari ko kuma alkali ko shugaba shikenan walahul ijaza in ba kamar yadda yake shi ainihin shugaban bawa ko ubangidan bawa yana da halin ya tabbatar idan abin a kusa yake walam yuridil fakka baya son ya lalata auren kawai da haka zaka masa bayani ya ce to bawan dai bai kyauta ba Eh, ya ce ba wanda bai kyauta ba amma babu damuwa to in ya zartar shi kenan kunga ya tabbatar kenan saboda ya hango babu matsala sai dai bai kyauta masa ba abu ya shukka fi kasdihi ko kuma wato ya shakka ya shukka fi kasdihi yana shakka cikin manufan shi bawan da ya yi auren da ce to babu damuwa inda babu wannan waliwali ya safi ihin to mun bar wancan magana saboda abin da ya shafi bayi kusan babu a nan shi samun kaya gurguje to amma bari mu karanta kuma abin da ya shafi mu wanda yana iya faruwa wawa ne aka same shi shi kuma yana son aure wawa da aka same shi yana son aure ga waliyansa to waliyansa suna da fawa kafin mu zo mu samu na mahaukaci don akwai bambanci tsakanin safihun wawa da kuma mahaukaci wato mahaukacin da ake magana akwai wani yana cikin a cikin auren ma za ga hauka ta same shi ko kuma haukansa wani lokaci yakan zo daidai wani lokaci ba abin nan ba to maimakon su je suna ta zinace zinace ko su je su lalace su din wuce a duniya to an aka samu abin da aka daidaita to ana iya daidaitawa sai dai kowanne akwai bambanci kowa wanne ko mahaukaci aka je aka yi masa aure ya zo ya sake sau miliyan saki bai ba kwarai da gaske sai idan waliyinsa ya tabbatar kamar yadda yake wawa ko mahaukaci za a ba shi aure sau miliyan aure bai yi ba sai wa sai ubansa ko waliyinsa ya yadda saboda maslaha to haka ma wawuyan haka ma mahaukaciyar don akwai wata yan bata da aure ne za ta yi ta hauka in tana da aure sai a ga ta dan nazu to gara a samu dan nazuwan tantun da ba za ta kwana a jeji ko ta kwana a juji ba barai da gaske in aka samu wanda ya amince wanda za su daidaita sai su zauna haka amma sai dai su waliyan kun ga suna da aiki saboda sa ido to dalilin da ya sa aka gwada su kenan saboda sa ido Wali-wali ya safihin waliyin wawa yana da yancin fasko aqdihi a lalata auren walau matar koda ta mutu ko da ke walau matar wata magana ce daban kawai sai aka zo kai kana da wawa a gidanka kai ka san yadda kake tafiyar da wawan gidanka kawai sai wani ya ya ce aiki ya baki mata ya an gama daura ka za ka ce wa aka ce wawan gidanka wato in ka amince fa ka san duk gimin da za a yi kana ciki kenan ka ce kai ka ce ba zai yi ba in dai wawan gidana ne ban yadda ba auren nan bai yi ba auren ya lalace sai aka zo ka ce ai matan ta rasu ka ce wallahi ko tara su. ban yadda ba to auren da aka yi kun san idan aka ɗaura aure mace ta rasu kafin a sadu da ita to wannan matan da ta rasu din nan bayan an ɗaura aure kun ga sadakin nan ya zamo tabbas tana da rabi in an sadu da ita kuma ta ci kul sadaki sannan kuma daɗin daɗawa akwai maganan mai akwai maganan gado a tsakani to amma shi waliyin farfet ya ce bai yadda ba saboda yana gudun abinda zai je dawo ya ƙi yadda to wannan duk ana son a gwada mana cewa wato wawa babu yadda za a yi a baki aure ba tare da waliyinsa ko ubansa ba kamar yadda yake wawuya ba yadda za a yi a aurar da ita ba tare da ainihin waliyinta ko ubanta ba saboda abin da zai je dawo wata ta'ayyana bi mauti kuma alfasku din ya tabbata idan shi ya mutu ana cikin maganan abin da ya tsaye to ko kun zo kuna ta magana ma wawan ma ya rasu dama kuma an daura ba tare da izininsa ba kazo shi ba zai considering din wannan ba maganan sadaki da maganan wani gado da menene duk sharewa zai shi ba abin da ya dame shi ba kenan ya kawai muna zaune lafiya ku zo ku kulla rikici to ayi takasan zan. wali mukatabin wa ma'zulin to ya saki dawo da mu kuma maganan bayi duk ba wanda aka yi jinga da shi ko wanda aka baki izini yayi hada-hadan kuɗi saboda amintacce ne an ba su daman tasarrif shine su amfani da bayi su yi sa su sadaka wayin bila izinin ko da ba tare da izini ba sai dai wani fakatul abdi ciyarwan bawa ga matarsa fi gairi harajin ba cikin harajin da yake bayarwa ba wa kasbin ba kuma kudin da yake zuwa ya je aiki a biya ki ya bada ubangidansa ba illa li urfin sai dai idan al'ada haka ta zayyana saboda in ka bada izini ma bawanka ya je ya aure to itiminsu ya gwada ya kara maka iyali zaka ciyar da bawan zaka ciyar yadda matarsa haka ne ko to amma in ka giyar da ya kaga ba zaka ciyar da matarsa ba to haka ma wawa ai kwatankwacin haka ne ko kuma mahaukaci sai ka yadda aka ba shi aure to idan aka zo ba ya ci yadda matan waye za kama da laifi ai kaga kai ne da ka amince kwarai da gaske don wata rigima kowace irin rigima da kai za a yi to shi yasa yace kalma hari kaman sadaki sadaki ma ba ruwan ubangida da wannan to haka ma yaron da yake bai da hankali shi ma aka zo aka ba shi aure tunda ba da kai aka yi ba waye zai zo ya matsa maka sai ka biya sadaki ba wanda zai matsa maka wala yadmanuhu sayyidun bi izni tazwij sai dai kuma anan wato shugaba ko kuma uban gidan yaro uban gidan bawa ba zai lamunce sadaki ba bi izni tazwij ko da ya bada dama ma bawa yayi aure matukan ya lura da cewa yana da hankali وجبر أب ووفي وحاكم مجنونا احتاجا sai matsalan mahaukaci ya sa aka ambata mana kun ga ga uba ga wanda aka yi masa wasiya ga kuma shugaba saboda su ne suke da haƙƙin kare ko suke da daman suke da 'yancin kare haƙƙoƙin waɗannan mahaukata duk don ga ka'ida yin mahaukaci yana yawo babu yadda za ya bar shi yana yawo haka kamata ya yi hukuma ta sa a kama shi idan aka kama shi a bincika za ka samu wani mahaukacin ya fi ƙarfin masu kulawa da shi to sai hukuma ta shigo sai hukuma ta shigo amma a kyale su suna ta abin nan su ma suna da haƙƙi ƙwarai da gaske a kyale su suna kwana a juji suna kaza su ma suna da haƙƙi idan haukan ta yi tsanani ba yadda za a yi sai kwana a jujin da me da wannan da wuni a wajen to akwai matakin yadda ya kamata kaga yanzu kamar muwanan mutanen ba sai fa kaga dole a hada su da ire-iren waɗannan mahaukata duk kwarai akwai abin da ya kamata a ce a musu don wani koda ɗaki mai kyau aka ji aka sashi ba zai kwana ba ya fi son ya kwana a jujin kuma wani abin da zai baka mamaki sai ga da yawansu suna kwana a juji suna kwana a waje mai hatsari amma ba sa mutuwa ta yin ka kwana ɗaya ko biyu eh, ka tafi kenan amma wani sai yake kana da shekaru kamar wani mahaukaci a nan kusa da mu ya daɗe ya daɗe komi ma zai jibga kowane irin abinci za ka samu waɗansu mahaukatan suna ci amma ba sa mutuwa wani ko guba ya ɗauka ya ci wani abin mamaki zai gaba zai mutu ba amma kai kana cin guban za ka mutu yi ba bai mutu ba to akwai waɗanda duk yadda aka yi yadda ake son su tafin ba za su tafiya haka ba to akwai waɗansu bukatun sun sai a inganta musu saboda haƙƙi ne in aka je lahira za a samu sauki to anan ya kamata mu dakata darasinmu na gaba zai kasance za mu tashi daga wajabara abun wa wasiyun wa hakimin majnunan insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh